Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kammala ganawa da sakataren hudda da kasashen waje na ƙasar Amurka Mr. Tillerson Rex inda suka gana a fada gwamnatin Najeriya akan muhimman batutuwan da suka hada da ƙasa da ƙasa musamman an yi nazari da tsokaci akan sha'anin tsaro yaƙi da cin hanci da rashawa shirye-shiryen zaɓe da kuma irin gudunmuwar da Najeriya da ita Amurka za su iya bada wa junansu domin bunƙasa cinikayya da hudda kamar dai yadda zai taimakawa al'umma na ƙasashen guda biyu. wannan taron ko ganawar da aka yi tsakanin shugaba muhammadu buhari da mr tillerson rex na amurka ta zo ne a daidai lokacin da najeriya ke fama da matsaloli na tsaro bayan dai matsala ta kungiyar boko haram da sace 'yan matan nan su sama da ɗari da aka yi a dabci ta jihar yobe najeriya kuma na fama da tashe-tashen hankula na satar dabbobi kisan mutane tashe-tashen hankulan da ya shafi bambanci na kabilanci ko addini da kuma satar dabbobi bayan da aka kammala gana tsakanin shugaban ƙasa muhammadu buhari da mr tillerson rex sakataren na huda da kasashen ƙetare na amurka ya gana da manema labaru inda ya bayyana abin da ya kawo shi da irin nasarorin da wannan taron ya cimma sannan kuma ya amsa tambayoyi daga gurin manema labaru a fadar gwamnatin da ke abuja ga ƙarin haske da mr tillerson ya yi wa manema labaru kafin ya amsa tambayoyinsu We thank Nigeria for the leadership role it is playing ya ce mun gode wa najeriya akan irin shugabancin da take badawa a rundunar haɗin gwiwa da ke yaƙi da ta'addanci a yankin lake chad wanda ya shafi haɗin gwiwar ƙasashen chadi da benin da kamaru da kuma niger inda sakataren ya ce babu shakka matsalolin boko haram da isis na ci gaba da bazuwa zuwa sauran sassa na duniya kuma dole ne a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a tallafa wa najeriya wurin samun nasarar wannan yaƙi musamman idan aka yi la'akari da irin matsalolin kashe mutane dubbai da aka yi da rashin matsuguni na miliyoyinsu da kuma hana miliyoyin jama'a musamman ƙananan yara samun rayuwarsu da kuma shugabancin da za su iya yi gaba a duniya a rayuwarsu an kawo ƙarshenta ta hanyar ta'addancin da ƙungiyar boko haram da isis suke yi a duniya baki ɗaya. Mr. Tillinson ya kuma bayyana manema labaru cewa da shi da Shuba Muhammadu Buhari sun amince a manufa mai kyau cewa za a haɗa gwiwa domin tabbatar da an tallafa wa Najeriya wurin bata horo da kayan aiki da kuma bayanan sirri wanda za su kai ga gano 'yan 'yan mata na dabci da aka sace ba tare da an zubar da jini ba. Dangane da sha'anin demokuraɗiyya da kuma siyasa, Mr. ya jinjina wa Najeriya er, akan irin nasarar da ta samu a zaben 2015 inda yake cewa Nigeria's elections and peaceful transfer of power in 2015 demonstrated for the rest of Africa and the world Rawar da Najeriya ta taka a nasarar zaben 2015 da kuma miƙa mulki a cikin natsuwa tsakanin tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe da sabuwar gwamnati ya nuna wa ƙasashen Afirka da ma sauran ƙasashen duniya cewa Afirka za ta iya shirya abubuwa na demokradiyya ba tare da an samu tashin hankali ko fitina ba kuma zaɓe za a iya shi a cikin ruwan sanyi ya zama karɓaɓɓe bisa ga adalci da zai sanya al'umma su ba da nasara domin an kafa gwamnati bisa ga tsarin zaɓe mai albarka kuma mai tasiri. yanzu dai najeriya da sauran kasashen afirka sun sa ido su ga irin nasarar da wannan ganawar da tilson ya yi da sauran kasashen afirka da zuma tallafa musu ta fannin tsaro yaƙi da cin hanci da rashawa magana kasuwanci da kuma bunƙasa cinikaya tsakanin kasashen da irin yadda tallaka na afirka zai ci moriyar wannan tsari da amurka za ta fitowa kasashen afirka da shi umar faruk musa amurka a abuja najeriya